barka da shigowa sashin gidan tv zamani wato hausa tv ku danna subscribe ku danna kararrawa domin kasancewa da sababbin shirye-shiryen inna lillahi wa inna ilaihi rajiun an sake yin babban rashi a jihar kano farfesa hashim jarman kano ya rasu da safiyar yau jarman kano farfesa isa hashim an bayyana rasuwarsa ga cikin jerin sarakunan da suka rasu a cikin satin nan duba da yadda sarkin rano ya rasu wadda ake tunanin cutar covid-19 ce ta haddasa mutuwar tashi jihar kano tana ɗaya daga cikin jerin da ta fi rashe-rashen manyan mutane kama masu kuɗi da sarakai da masu mulki da kuma masu sauran faɗa ji a faɗin jihar suke ta mutuwa masu haƙan makabarta sun bayyana cewa dukkanin yawancin waɗanda ake binnewa manyan mutane ne da tejai kuma waɗanda an san su kuma fitattu a cikin kano hakan ya sanya tun kwanakin baya ake ta laliban me yake haddasa mutuwan nan ba gaira ba dalili a cikin kano waɗanda za ku rabu da mutum lafiya lafiya ba ko tari wayewar gari sai a ce maka mutum ya rasu ko kuma ka dawo daga gaisuwarsa ka je ka duba shi kana kan hanyar dawowa kowa shegari ka ji an buga ma waya mutum ya rasu wannan mace-macen ana alakanta shi da cutar coronavirus duba da yadda cutar ta ƙara canja wani salo ba sai kana zazzabi ba kake kamuwa da wannan cuta jihar kano dai tana cikin jaje da kuma mace-macen manyan mutane da suke ta mutuwa a cikin jihar duba da yadda sarkin rano shi ma ya rasu